Masu kalamar sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan channel tamu ta Nijar Labari TV. Idan yau ne ka fara zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Faran namu na yau za ku ji yadda wani shahararren ɗan gwagwarmaya wanda aka fi sani da Hassan Inkadi ya da mu wani makusancin tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum martani mai zahi akan wata magana da yayi. inda ya ce a shekara ɗaya ta mulkin sojojin Nijar an kashe sojoji 780 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa wanda aka hambarar Muhammad Bazoum soji 50 ne aka kashe inda Malam Hassan ya maida mashi martani mai zahi ku biyo mu a cikin wannan bidiyon za ku ji magana inda yake cewa an kashe soji 750 a mulkin Bazoum an kashe soji 50 Tun mu sa muku wannan bidiyon da Allah ka danna mana alamar subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa don kawo muku sababbin labarai da sun samu. A sha kallo lahiya. Ga dai bidiyon ku saurara daga farko har ƙarshe. mu samu Mumuni mai baiwa shugaba Bazum shawara a fannin harkokin tsaro a lokacin mulkinsa ya ce Nijar ta fuskanci kuma baya sosai a fannin tsaro idan aka tamta da yadda lamar ya kasance a tsawon mulkin shugaba Bazum. Saboda in ka ɗauki tun rana 26 ga watan Yuni na shekara ta 2023 mun rasa jami'an tsaro sama ga 780 a hilin daga. Ko ga lokacin mulkin President Bazum cikin shekara biyu da wata hudu abinda muka rasa jami'an 공사로 함신 da bakwai eh, banda haka garuruwa da an ka koro ba su da iyaka sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da sai hancin waɗannan alƙalumma da wannan mashawarcin hambararren shugaban ƙasa ya bayar kan mutuwar sojojin amma kuma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Nijar ba ta fitar da nata alƙalumma ba na adadin sojoji da fararen hula da suka halaka a faɗin ƙasar a tsawon shekara ɗaya ta mulkin nata Gazali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Mardich, yau Mathulatha, Mardi 23 ga wata na bakwai miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka kun saurari wannan labaru kuma kun ji mabambantan bayanunuka da suka tabbata. To kafin mu ba da amsa ga shi mashawarcin tsohon shugaban 'yan ta'adda Bazum Muhammad wato amsa, shi yasa muka saka muku wannan bidiyo wanda shi da kansa yake cewa ya saki 'yan ta'adda guda tara saboda an ba shi shawara. kuma ya tabbata ya kai su fale ya karrama su shine muka haɗa muku hotunansu inda suka zo fale su tara ga sunan ya ɗauki hoto tare da su sa'annan da su Mahmud Salah shi ma gashi nan inda suke da hoto su wajen su hudu shi annabiyar wannan 'yan uwana musulmi shi na ke tabbatar da cewa wannan mutane su yi niyyar wato su halaka su tarwatsa wannan ƙasa ta Nijar. Ta yaya za a yaƙinka alhali kai ne shugaban 'yan ta'adda, kai ne mai sakin 'yan ta'adda. Kafin mu dawo a bayaninmu yana da matuƙar amfani a wannan gaba jan kunne zuwa ga 'yan uwa musulmi musamman ma 'yan Nijar, kuma 'yan Nijar kin nan mazamna gari ya mai. dangane da irin wannan ɗoke-ɗoken hotuna yake da matuƙar muhimmanci da amfani a girmama jagoranci in ce a girmama jagoranci yanzu kana gani yau misali in ka hita daga nan Nijar ka ce ka zo Cote d'Ivoire ko ka zo Benin ko ka zo Najeriya baƙunci inda wasu mutane sai ka ce kana so a haɗa ka da shugaban ƙasa suna haɗa ka da shi kana so a haɗa ka ma daidai da gwamna in baka yi hankali ba sai ka baro garin ba a haɗa ka da gwamnan jiha ba to mina na ya samu mutanen garin ya mai mafi yawa za ka iske da baƙo ya zo ko mawaƙi ko wani iri dai shikenan sai ku ɗarme masa gindi alhurmar ku ce take sai yawo ya haɗu da jami'an tsaro namu sai ku ɗarme gindi ku ce sai ya ga fireme minister sai ya ga shugaban ƙasa wannan gaskiya mai da al'amuran ƙasa baya ne da rashin girmamar da jagoranci yana da kyau wannan kula da shi gaskiya ko da mutum ya kawo wannan bayani na ina so in ga shugaban ƙasa. a wannan wani ba shi ya kawo ka ba abin da ya kawo ka kaza na mu yi wannan abubuwa kenan. wannan ho shine abin da ya kamata hankalin ku shi dawo gare ku Shi shine yasa waɗannan mutane ko da wani lokaci suka ɗaukan mutanen Nijar kamar gaɓoɓi ba su sa aikin da suke yi ba sai mutum ya hito da wani wuri kawai da ya zaka shi kenan, sai ku yi mai hayya ku na dai in kun kyale shi ce zai gani shugaban kasa ba zai ga shugaban kasa ba ku za ku yi musu hayya su gane su kuma amma an sun tsaye su kuma doka ko su kalan mutane kenan ya kamata wannan a lura da shi gaskiya ya kamata wannan tsari ku sake shi ba wai girmama bako na baka ce dole sai ya ga shugaban ka a'a wannan mai da mulkin ku baya ne kamar baka girmama abin ku ba in kana so kai ka tafi ka ce kana so ka ga koda gwamnan jiha na sa'annan za ka sanin lallita ta hittan ba gudata ba da haka wannan gaba yana da kyau mutane su sa hankali da kyau musamman ma mazauna gari ya mai da bako ya ko gare ku shikenan sai ku ce za ku dar mai gindi dole sai ya ga premier minister dole sai ya ga shugaban kasa wannan ba kuskure na kuka aikatawa ya kamata ku sake wannan tsari eh shi mai ba tsohon shugaban kasa shawara kun ji ya ce eh wai lokacin da aka kama mulki shekara guda yanzu an kashe mutum sama ga 780 to waye ce maka kaga nan ga ka kasance makaryaci domin Allah madaukakin sarki yana ce a cikin alqur'ani wala yunabbi'uka mislu khabir babu mai baka labari kamar wanda addashi so za wannan sune jagurori suke mulki su suka san jami'an tsaro su suka san waɗanda suka iza su suka san waɗanda aka kashe kai wa baka labari kai ba jami'an tsaro kake ba kaga wannan yana nuna ƙaryar da ka yi sa'annan na biyu ka ce cikin shekara biyu da wata hudu da tsohon shugaban 'yan ta'adda bazum Muhammad ya jagoranci ba a huce kashe mutuwa hamsin da bakwai ba kuma shi ko gashi ya ce abin da ya sa 'yan ta'adda sun yi karihin jami'an tsaron Nijar ina fatan mutane su fahimta me zai sa wai ya ce 'yan ta'adda sun yi karihin jami'an tsaro in shi na ke kashe 'yan ta'adda ba a huce kashe jami'an tsaro mutuwa hamsin ba me zai sa shi hudu ga magana kaga nan ga ko kai ko shi sai an samu makaryaci saboda haka wa'annan sozawa suna yaƙi ne da ƙungiyar NATO ba wai magana wai 'yan siyasa makiya ba na cikin ƙasa Nijar wallahi NATO duk wani wanda ƙasar Nijar ta kore shi daga cikin Nijar yana ce arzikin talakawan Nijar bisa ga zalunci yana da hannu wajen ɗarme gindi domin a riƙa kawo farmaki da a ɓata wannan tahiya ta majalisar ceton ƙasa CNSP kuma magungunan da ake faɗa kamar da kuka ji wancan bawa Allah ya yi adalci an samu tsaro dai yaushe marabin mu ne yankin tawa mu ji an ci gagari ca an zo an kai hari an aza aza tara an amshi kuɗi lokacin da ba zo muke mulki haka ake yi nan ga su 'yan ƙauyukan ga wajen takanan zuwa suka su aza tara zakka su ce miliyan kaza za a basu gobe ko banda gobe suna zakkuwa su amsa kuma su zaka su amshi abin su haka suka yi yaushe marbin mu da mu ji haka in ba yankin talabe ba da kaji ana haɗi wannan gaskiya ne kuma ana kashe su kuma kamar da wancan masani ya ce in ka ga ɗan ta'ada ya koma kwantan bauna bai iya kawo hari ba wannan yana nuna cewa an ci karhe shi wannan shine tsari wanda yaki ya sani saboda ka ala ayi halin kasar Nijar ta ci galaba ala ayi halin mutanen wannan mulki mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da majalisar mutaccen ƙasa an kawo kyaukyawan tsaro a ƙasar Nijar. Kuma insha Allah za a ci gaba da bada wannan tsaro, za a ci gaba da kashe 'yan ta'adda, mu ku za mu ci gaba da addu'a dukkan munafikin ƙasar Nijar Allah ya tarwatsa shi. dukkan munafikin ƙasar Nijar Allah ya halaka shi dukkan wanda bai kishin ƙasar Nijar bai son ƙasar Nijar Allah ya daidaita shi daidai na da mutumin da ke kashe 'yan ta'adda da wanda ke sake ‘yan ta'adda daidai ne suna wa daidai fesal misal tar da wanga misali a ce daidai na shi wanga kashe ‘yan ta'adda na shi ka iya gane su saboda suna kawo harmaki shi kuma wanga ‘yan soza suka yi ƙoƙari suka kamo ‘yan ta'adda aka liƙe su sai ya sake su sai ka ba kanka amsa in ba shugaban 'yan ta'adda kake ba wata ganin shugaban ƙasa ya sa hannu a saki 'yan ta'adda ai kuma ku da ta cewa tarihi na na shekaru aru aru wanda za mu rubuta shi mu aje jikokin jikokin mu sai sun haɗa muku shi wallahi saboda ka Allah ka tsare mana ƙasan mu ta Nijar Allah ka tsare mana mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ka kiyaye mana ƙasan mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyim ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh